ganin gashin ido a cikin mafarki ba ƙaramin alkhairi ba ne. Yake cewa ganin gashin ido fa watan wani watan garkuwa ne daga abin da ya sa mutum ya fita daga cikin labarin addini. Duk abin da zai ƙara gyara idanu ya sa su su yi kyau a cikin mafarki samun dukiya ne. ko kuma a abin da ya sa rai ya ji daɗi ko idanuwa su ji daɗi samun dukiya ne ko haihuwar ɗa ko samun ilimi. Gashin ido a cikin mafarki in a gan shi ya yi kyau to lallai hakika za a shiga cikin wata babbar ino ya danganta da yanayin ɗabi'a al'ada addini shekaru da yanayin jinsi ta haka za a iya gane gashin ido ya zama alkhairi a gare ka ko shari Allah shi ke da sani. Soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai